Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 22 ga watan Disambar shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lal da niya. A kuma kuma za a same mu a Alfa Radio a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da wannan shiri namu kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai To, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada wata ƙuri'a ta tsananta hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga ƙasashen waje. da gagarumin rinjaye babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar yin allah wadai da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila sannan 'yan tawayen catalonia sun yi ikirarin yin nasara a wani zaben da aka gudanar gabanin wa'adi jiya alhamis to ko bayan ku gama jin labarin za ku ji cewar da alamar kasafin kuɗin shekarar 2018 a najeriya zai samu jinkiri kafin a tabbatar da shi sakamakon wasu abubuwa da majalisar dattawan kasar ta gano to ko ina makomar kasafin kuɗin ne to kenan wato kasafin kuɗin shekara 2018 sai kamar watan uku kenan wala daga watan uku zuwa sama bayan haka kuma limaman addinin krista sun yi kira a cikin hudubarsu da suka yi na bikin a kan wanzar da zaman lafiya a najeriya ina kiran dukan 'yan najeriya idan musulmai da da krista idan mun ce addinin mu addinin salama ne to bari a ga wannan salama ta wurin rayuwar da za mu yi to za ku ji cewa wasu 'yan jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp sun bullo da wata sabuwar pdp da ake kira fresh pdp to koya wannan abu zai kaya muna kuma ɗauke da shirin lafiya uwar jiki amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zumar daɗa tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga ƙasashen waje wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirin nan nata na nukiliya. wannan takunkuman da ke tafe martani ne ga kaddamar da wani sabon makami mai linzami mai iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata da koriya ta arewar ta yi ran 28 ga watan nuwamba wanda ta yi wa lakabi da hanson 15 wanda ta ce na iya jefa makami na nukiliya kan amurka wannan shine karo na uku da koriya ta arewa ta kaddamar da makami mai linzami mai kuma iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata a shekara ta dubi da goma sha bakwai kuma shi ne karo na ashirin da ta kaddamar da makami mai linzami a shekarar dubi da sha bakwai amurka ta ce ta tsara daftarin sannan ta ci jituwa da kasar china kansa jiya alhamis aka rabawa dukkanin sauran mambobin kwamitin sulhun da zumar kada ƙuri'a a yau juma'a da karfe bakwai ko kuma karfe ɗaya daftarin kamar yadda muryar amurka ta gani na da manufar rage yawan man da koriya ta arewa ke shigo da shi a halin yanzu ta yadda ba zai wuce ganga miliyan hudu ba a shekara daftarin zai yi rangwame ne kadai game da batutuwan da suka shafi lalura kuma ko shi ɗin ma sai da amincewar kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya da gagarumin rinjayi babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin ƙin yadda da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila da kuma shirin buɗe ofishin jakadancinta a wurin amurka za ta riƙa tunawa da wannan rana da aka auna ta a babban zauren majalisar ɗinkin duniyar saboda kawai mun yi amfani da mu na ƙasa mai ɗiyauci abinda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa mazaurin ajiya kenan wadda ya cika makil da jama'a gabanin kada ƙuri'an za mu tuna a duk lokacin da aka sake kiran mu mu bayar da gudunmuwa mafi yawa a majalisar ɗinkin duniya kuma za mu tuna a duk lokacin da ƙasashe da dama suka zo wurin mu neman taimako kamar yadda suka saba yi akai-akai don su samu na biyan wani abu ko kuma su yi amfani da tasirin mu wurin cimma wata bukata a cewarta da alama daman falastinawa ne suka bukaci wannan taron na gaggawa da aka yi a alhamis a kan wannan daftarin da ƙasar masar ta gabatar ƙuri'ar ta babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta biyo bayan hawan kujerar naƙi ne da amurka ta yi a ranar litinin a kwamitin Sulhu majalisar ɗinkin duniya kan wani daftari makamancin wannan da sauran mambobi na kwamitin goma sha hudu suka goyi bayansa matsayin babban zauren majalisar ɗinkin duniya ɗin da ya sake jaddada matsayin birnin kudus na birni mai tsarki a matsayin inda aka kwana a ƙoƙarin sasanta falasɗinawa da isra'ilawa kuma ya yi watsi da duk wani mataki na canza masa matsayi ko kuma yanayi na birnin kudu din. 'yan tawayen catalonia sun yi ikirarin yin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa'adi jiya alhamis wanda zai yi tasiri kan makomar spain da kuma lardin arewacin kasar. bayan ƙidaya sama da kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un dukkanin jam'iyyu uku masu ra'ayin awari sun samu isassun ƙuri'u da kujeru 70 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 135 to amma jam'iyyar 'yan ƙasa wadda ke son catalonia ta ci gaba da zama wani yankin spain mai cin gashin kansa ta ɗau harmar zama jam'iyyar da ta fi girma inda ta samu kujeru 35 a majalisar dokokin ƙasar saboda haka ba a san kowane ɓangare ne za a bashi ikon kafa gwamnati ba gwamnatin spain ta ce ta gudanar da zaben wato gwamnatin spain ce ta gudanar da zaben bayan da ta ɓace iko da yankin catalonia bayan wani zaben raba gardamar da aka gudanar a watan oktoba wanda ake takaddama a kai tun sannan aka wato aka kakkama jagororin masu ra'ayin a waren yayin da wasu kuma suka yi gudun hijira mai jagorantar gwagwarmayar wariyar carl wanda ke gudun hijira ya faɗa wani taron gangami a brussels cewa gwamnatin spain ta sha kaye wannan karan da alamar zafaffar muhawarar neman 'yancin kan ta sa an fito zaben sosai a wani wurin zaɓe da ke gundumar example a yankin tsakiyar barcelona jami'in zaɓe ko ko jami'an zaɓe sun gaya ma muryar amurka cewa zuwa tsakar rana yawan masu kaɗa ƙuri'a ya riɓanya na zaben yankuna da aka yi shekaru biyu da suka gabata waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin sudan ta kudu da ƙungiyoyin mayaka sun rataba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya alhamis a yayin tattaunawar zaman lafiya a kasar habasha a yunkurinsu na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi yarjejeniyar ta tanaji cewa zuwa gobe asabar dukkan bangarorin za su kawo ƙarshen gwagwarmaya da makami labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla. ga al'ummar najeriya da fatan su dai na ganin an kammala aikin aiki kan kasafin kuɗi na baɗi da wuri ya samu koma baya domin kuwa majalisar dokokin najeriya ta jinginar da kasafin kuɗin har sai baba ta gani ga madina dauda da ƙarin bayani akan wannan batun Majalisar Dokokin Najeriya ta jinginar da yin aiki a kan kasafin kuɗin shekara 2018 domin ta fara hutun ƙarshen shekara. To sai dai kafin tafiyar tasu, Majalisar Dattawa ta yi suka a kan kasafin kuɗi da manyan ma'aikatu suka kawo a gabanta. Alal misali, irin su ma'aikatar wuta da gidaje da manyan ayyuka. Ɗaya cikin 'yan majalisar dattawa, Sanata Ali Wakili, ya yi min bayani inda yake cewa mu ne wakilan 'yan najeriya a wurin hakkinmu ne kamar da na faɗi mu bi diddigi shafi-shafi mu gani na baki misali da wani hanya na baki misali na ce ana talauci ba wanda zai ce ba a talauci a ƙasar nan ai manyan ayyuka wanda za su kawo ci gaba a ƙasa kuma kuma sai ga cewa bashi ne ma muka ce za mu ci gaba da ci kafin ai abin nan shine muke ganin cewa su talakawa abin ba zai shafe su sosai ba. Za a iya cewa allura ce ta tono garma domin ƙoƙarin gyara kasafin kuɗin na baɗi ne 'yan majalisar suka gano cushe-cushe ko kuma wata sabuwar fadin a cikin kasafin na shekara 2018. Timotin Golu Simon shi ne shugaban kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi a majalisar wakilai. Abubuwa da yawa sun taso. Ɗaya daga ciki shine damuwan da shugaban kasa bai sa hannu a wannan bill da ya kamata ya kafa wannan ofis na binciken sare-saren kasafin kuɗi wato nabro office majalisa ta damu ba mu kadai ba na birnin tarayya ba ba majalisan dokoki su ma abin ya dame su to kenan wato kasafin kuɗin shekara 2018 sai kamar watan uku kenan wala daga watan uku zuwa sama madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda. Shugabannin addinin Krista a Najeriya sun nana ta muhimmanci kira ga zaman lafiya musamman a cikin wannan lokacin bukin tuna ranar haihuwan Yesu Almasihu Isa. Ga karin bayani daga Zainab Babaji. A hudubarsu daban-daban wa mabiya addinin Krista yayin da suke shirye-shiryen gudanar da bikin ranar haihuwar Annabi Isa, malaman addinin suka ce lokacin Kirsimeti ba lokaci ne na gudanar da sharholiya da gallafiri ba, amma lokaci ne da za su nuna halaye na gari. Reverend Jeremiah Gado shine shugaban ɗarikar ekuwa ta ƙasa da ƙasa. Yesu ya zo ya kawo salama. mu masu bi wajibi ne mu muyi yi rayuwar halin salama mu mu zama masu sada zumunci ba masu tada rikici ba domin tada rikici ba shi na abin da yesu almasihu ya koya mana ba kuma ina kiran dukan yan najeriya idan musulmai da da krista idan mun ce addinin mu addinin salama ne to bari a ga wannan salama ta wurin rayuwar da za mu yi sunana Reverend Luka Shehu ni ne shugaban kungiyar kristoci da fastoci masu 'yan ƙasa na arewacin Najeriya. Abin da zan faɗi game da amfanin shi annabi Isa shine aihuwansa aihuwa ce ta salama domin lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ya samu mahaifiyarsa maryamu ce mata ya zo ne da tsako na salama shi yasa nake kira ga gabaɗaya krista la'akari da cewa isa almasihu ya zama dalilin salama don haka ya zamanto salaman nan mu ɗau taku na neman zaman lafiya mu yi ziyara ga musulmai mu kawo tsakon salama ga musulmai da wanda ma ba musulmai ba mu kawo dalilin zaman lafiya a Najeriya musamman arewacin Najeriya. Shi ma Pastor Daniel Manu Faruk ya ce Kirsimeti lokaci ne na tunawa da kaunar da Ubangiji Allah ya yi wa dukkan al'ummar duniya. ba rana ne wanda kawai za a zo a yi shagulgula a manta ba ne amma rana da za a tuna kauna da ubangiji ya wa duniya tun fil azal tunda krista zai yi wa wanda bai san almasihu bai sani shine ta wurin hidima yadda yakan yi aiwatar da hidima din kada ka je kana shaye-shaye a'a krismeti abu ne wanda ya kamata wanda bai san yesu ba ya gani cewa kana murnan wanda ya mai da dangantaka ga allah ya kamata kristoci a wannan lokaci din na kristimeti din su ɗauke shi lokaci ne na wanzar da zaman lafiya ga yan uwa in ma akwai da baka zuwa gidan shi ne a wannan lokaci din kai kokari ka je gidan shi ko da abinci kuma da wani abu hannunka na kyauta Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. To ma dalla a gaida Zainab Babaji bayan kammala babban taron babban jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp wata kungiya kuma ta bullo da take kiran kanta fresh pdp wacce take adawa da babban taro da jam'iyyar ta yi a mako biyu da suka gabata wacce wadda taron ya zaɓi sabon shugaban jam'iyyar da ake kira uche secondos ga rahoton nasiru adamu el hikaya akan wannan batun Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi matukar nuna damuwa ga bullar wani sabon bangaren jam'iyyar mai taken Fresh PDP da waɗanda ba su gamsu da babban taron jam'iyyar mako biyu da suka wuce ba da ya zaɓi Uche Secondus a matsayin shugaba. Tuni dai har masu korafin sun kafa wani ofishin wucin gadi a unguwar Asokoro. January we have, we have already said it we are going to announce the full list of the authentic National Working Committee of PDP with fresh outlook and fresh disposition. Nan ma daga masu korafin ne Mr. Obi ke magana wani rediyo mai zaman kansa Abuja da nuna za su kaddamar da sabbin shugabanni a watan Janairu da sabuwar fuskar PDP. Yana mai cewa abun kunya ne jam'iyyar da ta share shekaru goma sha shida tana mulki amma ba ta da kundin bayanai ko sunayen 'yan jam'iyya a na'ura mai kwakwalwa. Shugaban kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibran ya ce 'yan sabuwar PDP sun tuntube shi, amma ya nuna matakin da suka ɗauka ya saba ka'ida. Mutane na su dawo, mu yadda da wannan mukami wanda aka ba Prince Kondo ikon Allah ne, Allah ya bashi wanda kuwa ya ce zai faɗa da ikon Allah to mutumin nan yana tare da masifa mai tsanani. Sanata wani jibiru na lura ko da za ku zanta da su a yadda maganar nan taka take nuna ba maganar cewa a sake babban taron nan ki secondos ya sauka. Don Allah amma na Nasiru wannan taron taro ta yi taro mutane su amince sannan waɗansu mutane suke a soke wannan babban taro su wane ne wannan ba masalitan koli da pdp ta shirya ta waɗannan mutane ba su iya sa a soke wannan zaɓe wanda aka yi. Menene matsayin wannan bangare a siyasance ko a doka? Ita ce tambayar da wa tsohon dan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello wanda masanin kundin tsarin mulkin Najeriya ne. A yi lallashi kamar da bawashe ke cewa da lallashi ke kama da misa haka za a bi su hankali a lallashe su don a daidaita da su. Saboda menene a siyasance sulhun shi fi dacewa amma kuma a dokance ba zai yi tasiri ba tunda in aka ce jam'iyya kamar PDP a dokance ba za ta iya rabuwa ba sai an jingina da kotu kamar yadda wani suka bangarancin nan in suka je suka kai kara aka bi bahasin abin suke kara a kai idan ya yi tasiri sai a yi hukunci nan za a yanke hukunci a kaddamar da abin da ya kamata a kaddamar to shine zai iya tasiri a kai amma a halin yanzu babu ko gizau ba abin da wannan abin da aka yi samu wani jam'iyyar PDP ya dai an samu su korafi ne amma mene babu tabbatacin cewa an je kotu har za a ce sanadiyan wannan bahasin za a yi wani hukuncin da zai sa su su kwace jam'iyya a wajen jam'iyya sabon shugaban shugaban PDP Uche Secondus ya buƙaci sauran waɗanda suka yi takara da shi su zo a tafi tare, inda gashi yanzu wasu sun kafa bangare wasu ko soro ga kotu. Nasura da mali kamar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu Ilkaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington za mu koma gefe Jumai Ali ta gabatar da shirinta na lafiya uwar jiki. Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Sai ce ka ana ta wani kari ba ana rawa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara daga jihar Yobe. To. Mun samu wasiƙa daga wajen Alhaji Mele safari wanda ya ce wai akwai tsohon jini wai sai ka ga fatar mutum ya kumbure waje daban-daban kuma su jajawur sannan ga ƙaiƙayi me ke kawo haka kuma alamu ne na wata cuta to likita da farko akwai tsohon jini a'a ba wani tsohon jini kin san yadda Allah ikonsa yake abubuwan halittar kwayan jini yadda suke cikin dan adam eh. suna Allah na ƙarar da waɗansu ya sake waɗansu kowane wata uku amma kowane lokaci kama ana juya su ne a cikin jikin ɗan adam amma kowane lokaci ɓargonmu da kuma yana fitar da sababbi kowane lokaci To, eh, eh, a takaice dai ba tsohon jini. Eh ba wani tsohon jini. To, abin da yake nufi za a ga kamar mutum ko a fatar shi za a ga wani wuri kamar jini ya tsaya ba ga kamar jini ta fatar to wani lokaci in dai mutum ya bugi wani abu ko wani abu ya gurje shi a wurin to wurin yakan kumbure kumbura wani lokaci sai jini ya taru wannan to in wannan ya taru jini yakan daskare ne a cikin wurin to in ya daskare jikin mutum yakan warkar da kanshi eh amma in dai daskaren jinin nan domin wani wani abu ko kurji ko wani abu da ya bugi mutum a fatar jikinsa in dai bai narke da kansa ba to dole mutum ya je wani likita a duba shi To likita ka yi mashi Alhaji Mele bayanin cewa idan mutum ya bigi wuri a jini ta daskare a wurin a shi ne za a ga wurin ya baki to me ke sawa kuma ya ce wai sai fatar mutum ta yi jajawar kuma ya rika mai kaikayi. to wani lokaci in dai kuma kin san a kwaɗansu abubuwa in dai jikin mutum bai dace da wani abu wani abu suka taɓi fatar jikin mutum wani lokaci yakan sa wurin ya yi jajazur ko ya kumbure kuma ya ta kaikayi to wannan abin da ke haɗe da ka taɓi wani wuni ko wani abu ya taɓe ka wanda jikinka bai saje da jikinka ba to duk wanda ke kawo ƙaiƙayi ɗin. To saboda haka ba alamu ba ce ta wata cuta? Yawanci wannan in dai wannan ne in ka je aka duba yawanci abin da ya taɓi jikinka ne amma in dai wannan yana faruwa kowane lokaci to wani dole a je a yi bincike hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To malamin ya sake wata tambaya ya ce me ke kawo zafin ƙafa ne? domin ya ce kullum da marece yana fama da wannan matsalan a saboda haka menene magani to hmm. akwai abubuwa abin da ke yawancin mutane abin da ke zafin kafa yawanci yadda jijiyoyin ke aiki ne a kafa ɗin akwai waɗansu mutane waɗanda suke da yadda su take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sukari to kuma waɗansu akwai waɗansu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafin ta rinka zafi akai akai haka da kafan shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa. Idan aka duba nan aka gano za a iya magani? Eh aka gano za a iya taimakon shi, insha Allah za a iya taimakon sa amma dole a je a bincika a ga mai kai kawo domin bai kamata kasan ita yi da zafi kowane lokaci haka ba. Akwai takamaman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya eh, mashi. Ya ga likita wani likita ya je ga likita da ko wani likita ya je gani zai iya duba sannan in dai ya tsanani ne za a je a kai shi wurin likitocin da za su iya duba yadda jinin ke bi da sauransu. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce ‘yar wuya da wanzame suke cirewa a jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani? To a likitancin zamani ba amfani a cire wannan hajiya. Mun sha eh. sha an sawa ba. Eh, mun sha an sawa bai kamata a rinka cirewa ba. akwai ɗan yara wani lokaci kalilan eh. waɗanda suke da wannan wani ƙwayan cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani. Wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi. Eh in ba dalili bai kamata a cire ba abin da Allah ya yi ne kuma a yi dole bar shi kawai inda yake. To likita masu yi din akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan? Illan da za su yi, wani lokaci kin da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a yi tsafta kwarai da gaske ba. to zai iya sa yaron ya samu irin cuta da shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba ko kuma idan wanda zai fitar din bai iya bai kuskure ya taba wani wuri eh za a iya taba wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai kawo wani abu daban a to tun da dai kamar yadda ka ce in ba yana damun yaro ba ne ba a kyale shi kawai da halittar shi ta eh, Allah. kamar kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen tura dinnan ba a taban su sai dai yara inda akwai su yara wanda za ga ko ya ya kumbure ko wani abu ya shiga ya shiga cikin sa to akwai wasu kwanci tuga suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi. wato sai dai da matsala kawai. sai da matsala in ba matsala ba a taban sa. To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kaɗai Malam Ali Abdullahi Doron ba gaba har da sauran masu mu sun amfana da wannan bayani da kai ai ka ma sha ba da ansa eh, a sha eh. ba da ansa wannan irin abubuwan bai kamata a yi su ba to min dun ba da amfani To shi kuma Malam Adamu Habu Umarin Yanga a can ƙaramin hukumar Taura a can jihar Jigawa. To. Da farko shakuwa cuta ce? ba ba cuta bane abin da ke fara shakuwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin yadda cikin dan adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titaniya haka mm. wani yadda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wani dalili ba wani ciwo bane sai ga mutum ya ta yi to in wanne ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai in ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungunan da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne. To kai don ya yi tambaya ya ce me ke haddasa shakwa to kayi bayani to likita akwai shakuwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakuwan nan ya ta yi ya ta yi ba tsayawa. Akwai ɗansu akwai a nan ƙasashen akwai ɗansu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowane lokaci. Ba tsayawa. Ba tsayawa. To akwai ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai tsaye da shi. A yawanci ba ciwo ba ne haka. To likita amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa dinnan idan ba a gano an je an taɓa ko me aka taɓa da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan. to yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanne yakan dan taimaka wani lokaci amma inda mutum na shi kowa kowane lokaci ya kamata a je a bincika in an bincika din za a iya ganowa ko ne ne ko za a dalilin wannan shakuwa din amma yawanci shakuwa a yakan zo bayan ka yi so so biyu so uku so hudu zai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kan eh amma in yi kamar yadda ka ce in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike su nasu illa kowane rana makonni suna ta so dole aka je aka kai so aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan to Allah ya sauke amin amin to ai galibi kuma na ga likita in mutum yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya eh wani lokaci akan ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci akan ce ko a dan firgita ka <laughs> akwai abubuwa da wani mutane ke yi eh. <laughs> ko wani lokaci a sa ka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba a yi ko ba yawanci yana yana tsayawa da kansa to Allah ya sauke <laughs> amin amin to shi kuma master warrant officer mai ritaya na Sidi Ado to wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam kallon talabijin bai ka illa ga ɗan adam sai dai in dai mutum na da ko irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa in da yawan lokaci in kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido eh. wanda yawanci haske kan sa idon ciwon ido ya karu Eh, Wato kaman ka je dab da talabijin ɗin ka zura ma talabijin idon ido ne ko in kana da ciwon ido ko nesa ma ka iya talabijin. Wanda akwai wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske ke shiga. To wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an ka fita za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan. ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to mai to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka daga kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka. wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jammai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar daɗa tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga ƙasashen waje wanda take amfani da shi wajen haramtaccen aikinta na nukiliya. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da Rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan ƙungiyar ISIS a Siriya. bred Magot wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yunkurin da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na murƙushe isis ya gaya manema labarai jiya alhamis cewa amurka na so ne a gama yakin siriya ta hanyar da kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince da shi wanda zai kai ga gudanar da zaɓe a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya za kuma mu ci gaba da kasancewa a sauran wurare a siriya don tabbatar da ganin cewa kungiyar isis ba ta dawo ba kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma da hantsi amma kafin mu yi sallama muna taya dr sa'ad abdulmumin murdan aurensa da matarsa malama fatima abdullahi halidu wanda za a yi gobe asabar karfe goma kofar gidan wato ibrahim halilu kwastam kenan gida mai lamba bakwai sifili takwas a nasarawa kwalli kano a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ibrahim ga almasi garba da malam siri da ya shirya ya bada umarni sai kuma injiniyan mu darrell smith baba ya kuma ke sallama sai anjima. jima.